الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أحد البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر لا يذيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استقى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعد نوحا فبنى الفلك وصرع ونجى الخليل من النار فصار حرها صرع ثم ابتلاه بذبح ولده فأجحش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان مثلا من دام الله صلى الله عليه وآله وسلم دقودا دقودا دقودا دقودا yayin da ya daidai da sha shida ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na masjidu al-imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi sannan a kuma wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka ji gan shehu allah ka yi masa rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani tafiya tana yin tafiya yanzu an riga an gama a hawa saura gangara ya rage muna roƙon Allah ta'ala ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri Allah ka sa muna daga cikin wannan shekara mai zuwa kuma za mu sake maimaituwa cikin wannan watan domin ci gaba da ayyuka na aikin alheri akwai wata tambaya mai muhimmanci da aka rubuto wanda ya kamata dan uwa malam bello ya karanto ta sannan sai mu ba da amsa a kanta wannan tambayar tana da matuƙar muhimmanci musamman a daidai wannan lokaci ko musamman ma a cikin wannan gari na sakkwato birnin shehu yayin da wasu mutane suka ɗauko a ƙido na zagin sahabban annabi muhammad kuma suka koye suka ce su ba a ƙidar suke yi ba kuma suka ce su 'ya'yan shehu ne kuma su magoya bayan shehu ne kuma alal hakika idan ka kalli idan da suka ɗauko tsakaninsu da shehu tazarar ya kai ainihin wato sama da kuma ainihin wato ƙasa wato shehu ya yi nan ne su kuma sun yi nan amma kuma da riga irin ta cewa su magoya bayan shehu ne ko me ya faru ko me ya faru za ka yi akar makalla bismillah masha Allah ta bi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na rubuta tambayar tana cikin mota amma dai na haddace abin da tambayar take magana. Yan uwa ne da jami'a nan dan kodiyo suka suna cewa ah, a cikin jami'a akwai wasu suna zagin mu'awiya radiyallahu kuma suna kawo hujja akan wancan hadisi amma cewa ta sudu a cikin to shi na suke cewa to Allah a taimaka mu saboda ba su zurfi ne ba domin suna nuna musu su ba ya shi a bai da haka wannan hadisi ne ce kawo ya zai da rashin ma'aure da yadi to sun ce sun shiga rudani cewa tun da sun kawo hadisi su ba su ya kare hadisi da haka don Allah ya kokari a yi muku bayani domin ya kasance cewa sun kukuta kuma sauran yan uwa sun wannan ita ce tambayar na farko ne yazidu ba sahabi ba ne yazidu kamar yadda shekul islam bin taymiya ya faɗa cikin min sunnatin sunnatul nabawiyya fi naqd shi shi'a wani qadariyya mai mulki ne daga cikin masu mulki na musulmi yana da daidai sannan yana da kusa kure da yi a kan mulkinsa amma sai da namu mu'awuya shi ne sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bal ma yana daga cikin sakatarori wanda suke rubuta wahayi idan wahayi ya sauka wannan shine sayyidina muawiya to akwai muawiya to dan abu safiyan sahabi ne sannan akwai sayyid dan abu safiyan shi ma sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to da yawa ba sa kiyaye ya yazidu dan muawiya da kuma yazidu dan abu safiya yazidu dan abu safiya sahabi ne na annabi kamar yadda muawiya yake sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yasa ka ga so da dama akwai sahabi sai ga sahabi ne amma mutane saboda nisa da inda ake karatu ba su ma san cewa sahabi ba ne yanzu ba kowa bane idan ka tambaye shi ka ce masa akwai dan uwan Umar dan Khattab uwarsu ɗaya ubansu ne kuma sahabi ne kuma ya riga Umar shiga musulunci kuma ya riga shi shahada idan ka tambaya ka ce waye mai sunanka tambaya nake nema dan uwan Umar dan Khattab ne uwarsu daya su daya kuma ya riga Umar musulunta kuma ya riga shi shahada manuwa kaga inda matsalar take ke kaga akwai shi yana nan zai bin al-khattab sunan shi kenan zai bin al-khattab yadda ake kiran umar a ce masa umar dan khattab haka ake ce masa zaid bin al-khattab ya riga umar shiga musulunci ya riga shi shahada a musulunci ka duba cikin littafin rijalun rijalun wa nisabu hawla rasul na shaykh sa'd yusuf abu aziz ya bude babi akan sai tarjamar sa shi zaid bin al-khattab wannan yana ciki shi yasa ibn hajar yi kokari da ya zo ya tafi da isaba wato bambancewa tsakanin sahabban annabi muhammad wajen saboda an ɗauko wanda ba sahabi ba an tusa da an fi sahabi ne wanda yake sahabin ne kafin mai wannan littafin an ce shi an ce bai daga cikin sahabi ya zo duk wanda aka tusa shi ba sahabi ba ne aka ce sahabi ne sai da ibn hajar ya cire shi wanda kuma sahabi ne aka cire shi aka ce ba sahabi ba ne sai da ibn hajar ya zo ya magana akan shi cewa lallai wannan ɗaya ne daga cikin sahabbai na annabi muhammad wannan hadisi tabbas ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi wannan hadisi ya zo a cikin littafin al-jami'u al-musnadu as-sahih al-mukhtasar من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه نمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجوفي wanda ya kawo shi a babu masjid gubari an yarda fi sabilillah ya kawo shi hadisi mai lamba ta 2812 da kuma babu ta'awun fi bina'il masjid hadisi mai lamba ta 447 sannan Alimamin muslim ya kawo shi a babi na goma sha takwas babu la taqumu sa'atu hatta ya ar-rajulu bi qabri ar-rajul fa yatamanna an yakuna makana al min al-bala' sannan al-imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisin a babu manaqib ammar bin yasir wa kunyatuhu abu al-yaqdan radiyallahu anhu ya kawo shi a hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari takwas. sannan hadisin al-imam abu hurairah a karkashin shi yake cewa annabi ya ce amma ta ammar ka al-fi'atu al-baji'a ina maka bishara ya kai amma ammar inji annabi wato al-fi'atu al-baji'a za su kashe ka sannan ya zo a cikin littafin wato al-jami'u manshur wanda aka fi sa, da musamman na abdul razak ya kawo shi a babu a sahabin nabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi mai lamba ta dubu ashirin da ainihin wato da ɗari hudu da ashirin da wato shida sannan haka ya zo a cikin matsalin na azubi da da tsayariki a gurare da dama ya kawo shi har wajen sama da gurare ainihin wato guda goma ya zo a cikin matsalin na abu ya ala sannan ya zo a cikin littafin wato a sunna na abubakar ahmad bin muhammad bin harun bin yasid al-sallab wanda aka fi sanansa da al-baghdadi al-hanbali wanda ya rasu hijira uku da sha ɗaya, da kuma littafin ash-shari'a na al-imam al-ajuri wanda ya rasu hijira 360 uku da sittin, sanan da littafin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya na abu na'im sannan ya zo a cikin ainihin wato littafin shi al'imam al-bukhari a hadisi mai namba ta ɗari hudu da arba'in da bakwai hadisin shi ne haddasa musaddadu قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد خالد الحزاع عن إكرمة قال لابن عباس ولابنه علي يأتي عبد الله بن عباس يا قدام دلنس علي wata rana ya ce musu in tsarika ila sa'idi ku tashi mu tafi wajen sa'id ya ce fasma min hadisihi ku saurara daga hadisinsa ya ce fantsalatna sai muka tashi muka tafi fa'ida huwa fi hadisin yasihu sai muka samu shi wato abin sa'idin a cikin gonarsa yana shayar da ainihin wato gonar da muka same shi fa aka zabi abu sai ainihin wato tattare wato rida nashi fa sai zaman da ake ce masa zaman awartaki sun ma'aisha a yi hadisu na sannan sai ya fara ba mu hadisi na annabi muhammad hatta a ta zikiro bina ilmasiri har sai da ya zo ya bama labarin yadda annabi ya gina masallaci lokacin da ya ke madina ka ƙada sai ya ce masa kunna na aminu labinatan labinatan mu sahabban annabi mun kasance sanda ake ginin wannan masallacin kowane sahabi yana ɗauko bulu ƙwaya ɗaya ɗaya yake cewa amma wa ammaru labinatai ne labinatai ne amma ammaru ɗan ya da ya tashi bulu guda biyu yake ɗaukowa fara'awun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ga ammaru ɗan ya fa yau kudu turaba an sai annabi ya dinga kakkaɓe kura daga jikin ammaru ɗan ya wa ya kuri yana cewa wai ha ammari wannan wai ha ammari wato kalimatun tuqalu liman waqa'a fi halakati la yastahiqquha kalma ce da ake fadarta ga mutumin da zai fada cikin wani abu na halaka wanda bai tantance fada ba fa yusarhamu alayhi sai a tausiya masa wa yursa da ku sai a ainihin wato jajanta masa bi khilafi wailin shi yasa annabi sai yake wai a ambari kalma ce annabi yana tausaya masa sai ya ce ta fitulhu alfi'atul bajiya ya ce alfi'atul bajiya ko ga iya wannan to ka ja layi nan ne inda suka tsaya yudan binuna haula hadal hadisi suna ta kai komo ƙarƙashin wannan wannan hadisi sai ya ce ya da'uhum ila Jannati. Allah dan ya yana kiransu zuwa ga aljanna wa yad'unahu ila an-nar kuma suna kiran shi zuwa ga wuta da annabi ya faɗa ma ɗan dan ce wannan qala sai mai ruwaya yace ya kula Ammaru, sai ammar yace aquzu billahi min al-fitan ina roƙon Allah ya tsare ni daga fitina yana daga cikin ma'anar da fitina take zuwa da shi a Qur'ani daga ciki yayin da duk za a samu rikici tsakanin musulmi da musulmi wannan fitina ne jarrabawa ne da aka rikicin da aka samu tsakanin sahabbai na annabi muhammad wannan jarrabawa ne shi yasa wannan bayanin da zan yi yau da duk wanda sako zai je masa idan ka saurari na farko in ban gama ba to kai kokari ka saurari na nawa na biyu ina ba ta an fahimta idan ka saurari na farko yau baka saurari na biyu ba wata bayanin da zai ƙara biyu ba to akwai matsala don haka da annabi ya ce tafsiruhu alfi'atul bagiya wato jama'a wato alfi'atul bagiya za su kashe kanar rigimar take suwa ake nufi da alfi'atul bagiya domin su sun fassara alfi'atul bagiya wato da jama'a azzalima to ma mu kaddara haka ne an fahimta kamar yadda ɗazu da mana karatun tasirinu ko ga da shehu abdullahi ya ba wancan malamin an sako ya ce muƙaddara ma haka ne ya ce to ga amsa to muƙaddara ma haka ne na farko kalmar su. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita a cikin alƙur'ani a gurare wanda sun kai guda tara نبرك الله تعالى يأتي قال الذين يظنون أنهم ملاق الله فيك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله ما أصاب كنا الفئة بتتي جماعة الله مدوك يأتي قد كان لكم آية في فئتين تقطع سيتي فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل رأي العين dama tuntuna Allah ya kira bangaren sahabbai ga baki bai ce musu alfi'a inda ya ce kad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء da في ذلك na مقولي لكم ألا يأتي فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون an تهدوا من أضل الله ومن يرد له فلن ومن يرد الله فلن تجد له سبيلا قولي له لألا في تركية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة سيأتي فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير قولي نبي يرشيني إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولين شركين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولين بقي شين وإذ زين لكم الشيطان أعمالكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب قولي نتقشيني ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا قولي نتقشيني فخسفنا به وبدار الارض وما كان له وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا da haka in ka ɗauko kalman alfi'a yana baka ne ma'anan jama'a sai annabi ya amfani da shi sai ya ce alfi'atu to kalman alfi'atu jama'a sai annabi ya yi mata sifa to kan kalman albagiyin kuma mun gode ma Allah da ya zamanto muna tabbata binnin shehu ne ko kuwa za mu zo da littafin shehu a cikin kifayatul du'afa na shehu abdullahi gwallo da littafin shi na nisul min tafasirin rasul da kuma littafin shi diyabu ta'awi mutumin shehu ya faɗa dangane da alfiyatul bagiya in duk wa'ancan malaman kare na su baka yadda da karatunsu ba abun bakin ciki masu wannan aƙidar yanzu suna da aƙidar cewa yadda wancan na yake da aƙidar cewa Ali bin Abi Talib ya fi annabawan Allah daraja duka shi ma haka yake da ake da cewa na Fatima ta fi duk annabawan Allah da daraja kaga tun da dama kafirci ne sai Allah ya ce ta sha ba har zuciya ta yi ta yi daidai wannan shine sai sai al shi albagai mazdar ne na ainihin wato ya bari. wa huwa ma'akulatun min ma bagaya wanda lokacin da malamin sai ta takama cewa ya san ya yi min raddi ya ci wai babu wani ma'aunin fikiri a larabci da ma'anan bagaya na ce ka je ka koma ka ƙara bincikawa ni kuma na ce akwai domin fikiri ne tulasi al-mujarrad wanda yake ainihin wato yana daga cikin duka guda takwas marasa lafiya da haka bagaya yana nan a matsayin shi na Ba'ala shi yasa lokacin da zaka yi isnadin shi zuwa ga zama'ir ake dawo da yawo din sai ake ce bagaitu kaman qada sai ake ce min qadaitu kaman haka sai ake ce min hakaitu sai a dawo da yawo din sanda za a jingina ta zuwa ga ainihin wato zamiri na mutaharri da haka duk sanda aka yi amfani da wannan kalma ta bagaya wanda shine baga wanda fi'ili ne sulasi al-mujarrad allati tadullu kamar yadda Ibn faris sai daga cikin manya-manyan malaman lugha yake cewa tana nuni akan ma'anoni guda nawa biyu yace al-awwal na farko idan aka amfani da fi'ilin bagaya baji yana nuni akan talabu shay neman wani abu yuqalu akan ce bagaitu bagaitu shi'a shine idza talabtu idan na nemi wani abu sai yace sannan wal bughya ita ce al-hajiya buƙata allati yatlubu hal insanu wacce dan adam yake nema na biyu kuma yake jinsin min fasadi akan ce baga ya bari da ma'ana idan mutum ya yi wata banna الراجب الأصفهاني يتي البغي شيني طلب التجاوز الاكتساب فيما يتعرى mutum ya nemi wuce gona da iri cikin abin da yake ainihin wato zumfara ya ce ta tajawuz aulam ya hadu mutum ya wuce gona da iri ko bai wuce gona da iri a cikinsa ba ana ce maka albazai yace akan ce bagitu shek shine idza talabtuhu akthara mimma yajib idan na nemi abu sama da yake ya kamata in neme shi lokacin da na kawo wannan ibara shi wannan malamin nasu yake cewa wai yana kyautata zaton babu yadda za a ragibul asfahani ya irin wannan larabcin to duk wanda yake da al-garibu fi mufradatil qur'an na ar-ragib al-asfahani sai ya koma sai duba ya gani ar-ragib al-asfahani ya faɗa ko bai faɗa ba shi a haukarsa cewa yake idan ya ce babu abu babu wai wallahi ko kwamfuta ba ta yi ta kawo ba to amma ya fara hankali in zai kawo sai yana kyautata zakan wani ya faɗa kaga wanda da yake cewa in ya ce babu babu babu ɗan da ya kawo yanzu in zai faɗa sai ce to yana kyauta da zaton wani ya faɗa kaga ya fara hankali ai da in jana faɗa ba mai iya musa masa to yanzu akwai kuma da yadda yake kika baki ya ce babu ɗan da ya isa mun kuma mun faɗa mai wuce akwai ƴaƴan da suka isa haka yake kika baki wanda ga cikin ɗaliban shi yana takama cewa ya san ya yace kuma duk yan izalan ba wai na Najeriya ba har da duniya babu wanda yake kai iya tattauna da shi inda akan matsalar labarci na ce to ka san dama mai muqama mai muqamatul hariri ya ce inda lam tahana yukramu ar-rajul aw sanda aka jarrama mutum ne lokacin ko a karrama shi ko a wulakanta shi sai na tashi wani ɗalibi sai na ce to ka je ka masa tambayoyi kan haka ka je ka ce kai ɗalibi ne an ba ku asamin a makaranta ne ga tambayoyi ka je ka mai dan in gane nauyin ya kai ko bai kai ba nace ka je kai masa tambaya kamar haka yaro a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratuhu Allah madaukakin sarki ya ce yau ma ya'ti la yatakallamu nafsun illa bi izni sai ce famin mu mushaqiyyun na ce wannan ya a cikin a matsayinsa na fi'ili mudari ne ya masa jazma ba a ce yau ma ya a ci ba sai aka ce yau ma ya a ci na ce ka tambaye shi mai masa jazma ɗaya kenan na ce sannan ka tambaye shi a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu faha lokacin da annabi Musa yake cewa qalu in hadani la sajirani yuridani an yukhrija an yukhrija kuma min ardi kuma an yi kurida kuma to wannan akwai ruwaya na qalu inna hazali la sagara ne duk ɗaliban na ya san idan inna ta zo harfu nasbin wa tawkilin sannan abin da yake biyo bayan inna nasaba yake samu Na ce idan mun ɗauki kira'a na qalu inna hazali me yasa Allah bai ce inna ne ba sai ne ya zama cewa shine ismu inna sai aka ce inna hazali ya faɗa masa dalili sannan na ce ka tambaye shi ya maka da irabin wajenar jannate ne da iya karshen nan kawai ya ce duk yan izalin duniya babu wanda ya ta ba ma na najeriya ba fa na duk duniya ma shi yana jin cewa yana da nauyi gidan karatu sannan na ce ya maka da irabin wannan jumlar kamata kunu yi walla alaikum wannan kawai kamata kunu yi walla alaikum sannan na ce masa ka tambaye shi tambaya kwaya ɗaya a gidan farko ka ce masa fi'ilin da yake zuwa alawa zane fa'ala ya filu bilkasiri ko fa'ala ya fa'alu bilkasi kaman ƙara'a ya ƙara'u kaman jalaka ya jilisu kaman fataha ya sau shin irin su zahaba ya zahabu idan na ga dama zan iya ɗaukar fi'ilin zahaba ya zahabu in ɗora shi kan zahuba ya zahubu ya hau babin fagula ya kulu in kuma zan iya to me bambanci tsakanin zahaba ya zahabu da kuma zahuba ya zahubu me bambancin su wannan tambayar kawai nake a mai akan wannan fi'ilin da aka je na rantsi da Allah duk tambayoyin da aka je mai yaron ya dauko ta waya wallahi ko dai bai iya amsa ba amma yana kika baki yana cewa duk yan izalar duniya sannan na ce kai maka tambaya kwaya ɗaya kasar a gidan tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi a Qur'ani ya ce rabbul mashariki wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa ubangijin gawas da yake nan ko ubangijin yamma nawa ɗaya duk wanda ka tambaye shi ina ne gabas ɗaya ina ne yamma ɗaya kowa ya san nan ne gabas ya san nan ne wa yamma to Allah ya ƙara faɗa ya ce rabbul mashriqain wa rabbul magharibain ubangijin gabas biyu ubangijin yamma nawa biyu to ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu sannan yake fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadiruna kace ina rantsuwa da ubangijin gabas da yawa sannan ina rantsuwa da ubangijin yamma da yawa to ka tambaye shi ina ne gabas daya yamma daya gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yawa ka tambaye shi ya faɗa ma da haka in ka ji mutum yana cika ka baki a karatu yana alfahari na rantsi maka da Allah bai gama sanin karatu ba amma wallahi wanda ya san karatu to bin karatu yake a hankali in ka ga mutum ya cika baki ya ce duk duniya babu wanda ya isa to ina da sauran shi ya gama sanin karatu ba ne da aka kalmar albagri a ƙur'ani shi ya sa duk wanda yake da alfiya ta shehu abdullahi ya je ya buɗa a cikinta wannan babi su kutum shehu abdullahi ya yi a cikin alfiyarsa yadda ake koya dan ai tafsiri ya bude babu akan alwujuh wan nazair duk wanda kuma bai san wannan ba Babu alwujuh wan nazair to dama in dai zai fassara qur'ani ko hadisi na annabi muhammad sai an samu matsala ya zo ya ce zai tafsirin da duk duniya ba taɓa yi ba duk duniya ba da shehu abdullahi sun rubuta biya sun rubuta kifaya sun yi waye sun yi waye maimakon ma da ya tashi ya ɗauki tafsirin ya karanta sai ya ce a'a shi ya zo da duk duniya duk abin da su shi abdullahi suka rubuta a ciki cewa ana karɓar tafsiri daga sahabbai yanzu ya ce duk ƙarya ne ba wanda za a karɓi tafsiri daga gurinsa sai ali na abi talib shi kaɗai annabi ya ba da ciki ƙarya kake Allah cewa ya bari huwa ayatun tun fi da zina utul ilm kuma cikin da ya ce fi su da zina utul ilm ai ba mutum ya bane ko kuwa ka ce annabi ya nasta mutum kai ƙarya kai ma annabi domin qur'ani ya faɗa ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul wannan ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi ashe ba mutum ke ne wanda Allah ya ba su ilimi to kalmar albabayu a qur'ani tana zuwa da waɗannan ma'anonin kamar haka na farko akan yi amfani da kalmar albabayu da ma'anar azzulm zalunci Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma badan wal isma wal baghy bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu dai kenan ko sannan Allah ya faɗa yake inna Allah ya'muru bil adli wal insani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi sai yi riga kuma la'allakum tadhakkarun kenan kalmar larabci wato kalban bagaru a larabci tana zuwa da ma'anan azzulm ko to sai suka ɗauki wannan ma'anar ta farko sai suka fassara shi da alfi'atul bagiya wato jama'a azzalimai ana ganewa to a riƙe wannan kamar yadda shehu abdullahi ya faɗa musallama ma haka ne to za mu baka amsa sannan Allah ya ce inna dina inda Allah da Islam wa makhtalafa na utul kitaba illa min ba'di ma a al-ilmu yan bagyan bainahum sannan yace wa na bi bani isra'ila al Ko fa a a a a man Ba man ala qaumin فأتبعهم فرعون بجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوانا kunga nan bagar zalunci ne uduwa nan wuce gona da iri kamar yadda Allah ya faɗa cewa in zakaru ala dawo da fafaz amin mun qalu la ta kasmani ba ga ba'aduna ala ba'ad masu husuma ne mu biyu daya ya zalunci ainihin wato daya da haka Allah ya ce zalik wa man yu'aqab bi mithli ma uqiba bihi thumma buqiya alayhi la yansuranna Allah wannan duka albagan da ma'anan az-zulm zalunci sannan albagan yana zuwa da ma'anan al-ma'asiya sabo da haka Allah ya ce falamma najahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi yayin da Allah ya tsirkar da mutane daga cikin tudu daga cikin kwale-kwale da sun hau tudu sai da sun koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala kenan yanzu tun da abu ne da yake daukan ihtimali ita kanta kalmar bagayu din mun ce tana daukan zalunci ko ma'ana ta bi tana daukan min saban Allah to wanne na mu fassara ta da shi al-fi'atul baqiya jama'a wacce ta yi saban Allah ko jama'a ni kenan. ma'ana ta uku albagawi yana zuwa da ma'anan alhassadu, hasara Allah ya ce wa ma tafarruqu illa min ba ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum ba su zazzabu ba sai bayan da ilimi ya zo musu sai Allah ya ce baghyan da ma'anan hasadan saboda hasara da ke tsakanin su shi yasa ya ce bi samastaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man sha'u min ibadihi hassada ita ce ma'ana ta uku to wanne za a bashi ma'anar hadisin alfi'atul bagiya jama'a masu hassada ta uku albagaru yana zuwa da ma'anar zina Allah ya ce wala ya fi ala al-bigha kada ku tilasta samun ku ku yin zina in aradna tahassulan litabtagu ardal hayati ad-dunya wa man wannan fa da Allah min ba'di ikrahinna ghafurur rahim sannan shi ya sa na na maryamu mutanen da suka ce masa ya uska haruna ma kana abu mir asawin wa ma kana ummuki bagiya da ma'anan masnaciya shi ya san da mala'ika zai ce mata za ta haihu ta ce, tace an na ya li ne wa walam ya sassani bangarin walam aku bagiya wata ma'ana za mu bayar ta hudu alfiyatul bagiya jama'a mazinata ɗaya ke hudu sannan da ma'anan absalam neman abu Allah ya ce afa gairi dinin lahi ya bakuna yanzu wajen addinin Allah kuke nema wa lahu aslama man fi samawati wal ardi sawqan wa kahan wa ilayhi yurja'un sannan yake afa hukumul jahiliyyati ya bugun wa man aslama min Allah hukuman liqaumin yu'minun shi yasa yace innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi sai yace khalidina fiha la yabghuna anha al'iwala albagai da anan atsalau nema sannan alkuru da alisulta yin tawaye ga shugaba ana ce masa albagai da haka al'imamun ta'awunu ya faɗa yake cewa albagi huwal kari da anil imamil haƙƙi mutumin da ya tawaye ga shugaba na gaskiya ana ce masa albagi Allah ya faɗa mana a ƙurani ya ce inna ma harrama alaikum maitata والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باج ما غير باج wanda ba dan tawaye ga shugaba na musulunci ba sannan yace qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masruwan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun aw fitan tuhilla li ghairi Allah bi sai yace famanit turra ghaira baji wanda ya buƙatu ba yana baji ba mai baji shine al-kharij an imam al-haqqi wanda ya tawaye ga shugaba na gaskiya shine Allah ya ce inna ma harrama alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmu al wa ma uhilla li ghairi Allah bi a cikin littattafan na malikiya akwai sharhi na muktasar مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل نشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد عبد الله الرحمن وتديكاو سيتي قال ابن عرفة سيتي البغي إذا أنت البغي هو الامتناع من طاعة من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية شيء متين بيئة ga wanda shugabancinsu ya tabbata akan abin da yake ba saban Allah ne, bi mukhalafati ba ce walau ta'aw walau ta'awwala intaha sanan yace wa arrafaha al-mu'allif bi qawlihi al-baqi ay al-fi'atu al-baqiya hiya firqatun min al Ya ce jama'a ce daga cikin musulmai khalafatul imam wacce za ta saba wa shugaba lishe ainihi saboda abubuwa guda biyu in ma haƙƙin wajaba alaiha ko dai saboda wani haƙƙi da ya wajaba ita al'ummar ta bayar min zakati akwai zakka ya kamata ta ba shugaban ta ke ba sai a ce mata alfi'atul bajiya aw hukumin min hakamin shari'a ko wani hukunci daga cikin hukuncin hukuncin shari'a da yanzu billahi alaikum gashi da shaida qur'ani kalman albagi ko albagir tana zuwa da ma'anin zalunci ko tana zuwa da ma'anan al-ma'asiya tana zuwa da ma'anan as-salaf tana zuwa da ma'anan zina tana zuwa da ma'anan hasada sannan tana zuwa da ma'anan tawaye ga shugaba idan mun tashi za mu fassara wannan hadisin wacce ma'ana ya kamata mu ba hadisin sanda za mu fassara al-fi'atul bajiya jama'a maznatiya ko jama'a masu hasada ko jama'a kaza sai mu shi cewa jama'a wanda suka yi ma shugaba tawaye kuma annabi ya ce masu yan tawaye ne saboda sun ma ali abin abi talib tawaye ba su yadda da shugabanci ba ina so musulmi su natsu su fahimci kadiyyar nan yadda ta faru da kuma girman abin da ya haifar da ita domin idan wai sun ce wai su da awatan nan su suke wai iya inda annabi ya faɗa sun tsaya muka ce to ai mu ma da awatan nan su muke mun ma fi ku domin yayin da kuke cewa na hannu atiba'ud dalilin mu kuma na hannu asalin dalilin. mu mune ma asalin dalilin na duru haiti za duk inda dalili ya wulga sai muke waiga Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa in ne min al na tatalu lufa aslihu sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati a ta tafiya. sai yake faɗin fa'ad fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin rigiman mu da farko da su wannan alfi'atul bajiya din mu a gurin mu musulmi ne kuma ba kafare bane da sai da qur'ani rigicin tun kafin ya faru sai da qur'ani ya ishara zai faru shi yasa yake wa annabi wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra Allah sai ce fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a fa in fa'at fa aslihu bainakuma bil adli sai ce inna Allah yuhibbul muqsitin sai kawo al hasr wal qasr sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu to na baka asamin kafin gobe in dawo in ci gaba da magana ka je ka duba diya'u tawil ka duba kifayatul du'afa mai shehu abdullahi ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya mai shehu ya faɗa a su yanzu karatun su ya fi karfin na su shehu sun ce duk su shehu ba su iya ba su sun yi bincike sun zo da ilimin da su sun gano wanda duk su shehu ba su gano ba amma ka je ka duba mai shehu ya faɗa shin alfi'atul badiyan nan su shehu usmanu sun ɗauka cewa jama'a ne munafikai kafirai ne kamar yadda su waɗannan masu da'awar goyon bayan shehu suka ɗauka amma kuma a ƙarƙashi aƙida ta zagin sahabbai aka ɗauko ake tallatawa ko ko a'a sun su shehu sun ɗauka cewa musulmi ne musulmi ne mumine ne rikici ne jarrabawa ke ta faru sai ka je kafin gobe mu zo mu karanta maganar da su shehu suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-Imam al-Bukhari ya kawo babu qaulin nabi la taqumu as-sa'atu hatta yuqtasa bi annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba sai an samu ƙungiyoyi guda biyu sun yi faɗa da juna sai annabi ya ce da'awatu huma wahidatu ya ce kuma da a wasu su yi ɗaya ce amma za a samu ne rigingimu ya kawo hadisi daga al Abu Hurairah annabi yace ta kuma sa'atu hatta tattatila fi atan da'awatuhuma Tun tunda annabi yace a su ɗaya ne mai yake nuna maka addinin su kwaya ɗaya ne to so sun ce dole sai dai a hukunci akan ɗaya ɓangare kafare ne ɗaya ɓangare wa musulmi ne to shi ne ba Masani sani ba annabin zamu ko su zamu ne shi annabi ya ce da a da'awatu kuma wasu iri ɗaya ce sannan da kuma babun ta wata al bisa bi sayfihi ba hadisi daga Abu Hurairah annabi ya ce za ta as-sa'atu hatta a fi'atan azimatan alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu kungiyoyi guda biyu manya sun yi rigima da juna wa takunu bainahuma maqtalatun azimatu za a samu yaki mai girma tsakaninsu su amma wa da'awahuma wa annabi yace da'awar su wahidatun ɗaya ce hadisi ya tabbata daga abi bakarata yake cewa akarajan nabiyyu zata yawmin wata rana annabi ya fito da alhasan فصعد به على المنبر سئ النبي يهو منبر إذا حسن أن علي بن أبي طالب ألا ترى وصيك فقال سئ النبي يكل حسن ينتي ابني هذا سجن ولن أن وشو بغاني ولعل الله النبي يتي كما تبس ننقرع الله سبحانه وتعالى أن يصلح به Allah zai yi sulhu da wannan yaron na wannan gaba bai na fi a kai ne min musulmina tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna wannan labari annabi yake bayarwa ko ba labari ba ne a wajen malaman balaga akwai jimloli guda biyu akwai jimla insha'iyya akwai jimla kabariya shi yasa duk malamai suka yadda annasu da mansuku yana shiga cikin jimla ce wato insha'iyya ba jimla kabariya ba jimla insha'iyya shine Allah ya ce ku yi abu na aiki ko ku bakkala idan an ga abin zai wahala da mutane sai a ce ku bashi sai a soke shi amma ba ran da Allah zai ba da labari annabi ya ba da labari sannan daga baya a zo a ce mutane labarin ba haka yake ba saboda ka'ida ta qur'ani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangiji ta cika sidqan fil ahkam sidqan fil akhbar sannan wa adlan fil duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne duk labarin da annabi ya bayar gaskiya ne to annabi sai ya bada labari ya ce wannan yaron na wannan gaba Allah zai yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi musulmi guda biyu wanda suke rigima da juna to tunda annabi ya ce ƙungiyoyi ne guda biyu na musulmi da suke rigima da juna sai wani ya zo ya ce a'a dole ɗaya sai dai a mata hukunci da kafirci ɗaya ce musulma shi za a bi ko annabin za a yi sannan shi yasa ibnu hajar a cikin fatahul bari na Ahmad bin Ali bin Hajar Abdul Fadl al-Asqalani al-Shafi yace annal murad bil fi'atayn abinda annabi yake nufi da ƙungiyoyi guda biyu shine Ali wa Muawiya wa Ali wa man ma'ahu wa mu'awiyu Muawiya wa man ma'ahu yace annabi yana nufin Ali bin Abi Talib da wanda suke tare da shi da Muawiya da wanda suke tare da shi sai yace wa yu'khadhu min tasmiyatihim yace za a ruko daga inda annabi ya faɗa yace muslimina wa min qawlihi da kuma faɗan annabi da yace da'awatuhuma wahidatu da'awatu qayadi sai yace ar-raddu 'ala al-khawarij yace a cikin wannan hadisin akwai raddi akan kawari. wa man tabi'ahum da wanda ya bi khawari fi tasfirihim wajen kafarta sahabban annabi kullum min da dukkan su bangarorin guda biyu sai yace wa dalla hadithu tatul ammaran al-fi'atul bajiya yace hadisin nan na ammaru da annabi ya yace taqtiluhu al-kafir baghiya yana nuni ala anna aliyya kare da muslim yace yana nuni akan ali bin abi talib yana kan daidai da yake so a cikin yaƙe-yaƙen da aka yi anna ashaba muawiya qataluhu domin cikin bangaren wato sai na muawiya aka samu wanda suka je suka kashe wato amma da bin yasir ana yayi da haka yanzu wa aka rajal bazzara bi sanadin sayyid an zaid bin wa'ad qala yace kunna inda huzaifa mun kasance a wajen mu zai fa ƙara sai yake cewa kaifa wa antu wa qad kharaja ahadu dinikum yadribu ba'dukum wuduha ba'dan bisayf ya za ku zamanta lokacin da aka samu a mutanen addinin nan wasu sun ɗauko makamin tashi yana yaƙar tashi ƙalu sai suka ce fa ma ta amuruna me za ka umarce mu ƙara sai yake unzuru ila alfirqati allati tad'u ila amir ali farzamu fa innaha ala alhaq ko dibi bangaren Ali Abin Abi ko da rizumce ta a wannan lokacin tana tare da gaskiya me yasa malamai suka ce Ali abin Abi yana tare da gaskiya saboda shi ne imam ne shugaba a ƙa'idar mu ta ahalin sunna in mutum ya riga ya hau mulki ya zama shugaba ko ya bi ƙa'ida ko bai bi ba to haramun ne a zo a yi masa tawaye wannan ita cewa ita ce ƙa'ida to kuma za ka ji dalilin da ya faru ya samu aure ya koma gefe aka yi ta rigima da shi a wannan lokacin kuma billahi alaika yanzu ba annabi ya kalli ammaru ya ce taqtuluhu alfiatul bagiya ba idan mujarradin kisan ne ke sa a zama wato jama'a wacce kashe azalima sai da na usman ba kashe shi aka ba eh to ai wannan shine qiyasul aula idan wanda ya mari yayin an ce masa mutumin banza ran da ya mari baban shi ba ba shi ya cancanta ya zama mutumin banza ba idan wannan suka kashe amma sun zamanto alfi'atul baziya wanda kuma suka kashe usman fa sai suka ce su ai sun sun tsaya nan cikin da waɗannan annabi ya faɗa to sun sun tsaya iya nan in annabi ya faɗa qur'ani bai faɗa ba yace wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq sai da na usman da aka ja ka kashe shi wannan dalili ne yasa aka ja ka kashe shi babu daga abi muslimin alqalani annahu qala li muawiya shi abu muslimin alqalani din nan san hade da muawiya yace masa anta tunasi wa aliya kai kana dariya da ali bin abi talib fil khilafati a wurin shugabanci aw anta mithluhu ko kai da kake rikici da Ali bin Abi Talib kai daidai kake da shi qala sai mu au yace la yace a yace wa inni la a'lamu annahu afdalu daga bakin mu'awiya ya ce wallahi ina sanar da cewa ali bin abi talib ya fi sannan wa ahaqqu bil amri ya ce wallahi ina sanar da cewa in dai ali bin abi talib yana da rai shi ya fi cancanta ya shugabanci al'umma sama da sai ya ce walakin alastu walakin sai dai alastu ta'lamuna anna usmana qutila mazluman ya ce amma kuna sanar irin kisan da aka wa musulman kisa na zalunci wa ana to wa ana ibnu ammihi wa wali yace ni dan amminsa ne kuma waliyinsa ne asalubu fi dami yace na tashi ne ba ina rikici da Ali bin Abi Talib bane dan na kai darajar shi yace wallahi na san ya biyu kuma ba ina rigima bane dan in zama shugaba na san Ali bin Abi Talib shi ya fi cancanta ya zama shugaba yace amma an kashe Usman ta hanyar zalunci yace kuma ni dan uwansa ne kuma Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi wala yusrif fil qatl innahu kana mansura shi yasa na tashi nake neman haƙƙin shi da aka kashe yace fa atu aliyan ku je wajen aliyu fa qulu lahu ku ce masa yadda fa alana qatalata usmana wanda suka kama usman suka kashe ya minku mana su mu kashe su fa atawu fa kallamu aka je aka samu ali bin abi talib aka yi masa magana fa qala sai fi yadkhulu fil bai'ati abin da ya kamata shine ya dawo ya mun mubaya sannan wa yuhakimuhum ilayya famtana a mu'awiyatu fasara aliyu fil jaysh min al-iraq hatta nazar bi wa sara mu'awiyatu hatta nazar hunaka wannan shine abin da ya kawo rikici akan wannan ne ka kalli adalci na malaman sunna yayin da ali bin abi talib yake shugaba an ji an kashe sayyidina usman yana dan uwan sayyidi muawiya tunda shi ba shugaba bane bai da haƙƙi na cewa sai ya hukunta mutanen da suka kashe Usman Ali bin Abi Talib tunda shine shugaba wa yake da haƙƙi wajen hukunta mutanen sai ya ce ba zai masa mu ba sai ya kamo wanda suka kashe Usman suka ya ya hukunta sannan zai masa mubaya akan wannan ne rikici ya faru da haka Ali bin Abi Talib bai taɓa ya kashe ba yana ya cewa munafiki ne kamar yadda su suke faɗa yanzu billahi alaikum muqaddara cewa Hassan dan Ali bin Abi Talib yana da rai idan Hassan ya ma wani mutum mu baya, a matsayin mu na masu kaunar ahalil baiti masu goya musu baya shin mutumin da Hassan ya goya masa baya goya masa baya ya kamata mai ko komawa gefe ya kamata mu ce ba mai dana ba dan dai goyon bayan Hassan din na gaske ne ko dan girman Allah da annabi yake cewa Allah zai sulhu da wannan yaron nan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu masu fada da juna yadda annabin ya faɗa sulhun ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata an yi sulhu hakan ya sauka daga kan mulki ya bar wa mu'awiya to yanzu ka kaddara wannan zamanin kana dare mutumin da hasan dan ali bin abi talib ya masa mubaya ya yadda musulmi ne ya jagoranci al'umma kai ya kamata ka mai baya akwai gefe zaka koma to yanzu ɗayan biyu zai faru ko dai mu yadda abinda na Hassan ne na ba Muawiya mulki da shugabanci sa da sa da nagartarsa ta sa haka shi yasa shi ya sauka ya koma gefe duk kuma wanda bai yarda da wannan ba to ko ya fito ya faɗa ko kar ya faɗa yana tuhumar Hassan jikan Annabi Muhammad da mahaifinci ne domin yana sane da Muawiya ba mutumin kirki bane munafiki ne azzalimi ne amma ya ɗauki shugabancin al'umma yayi ɗayan biyu zai faru wannan shine ilzami ko ka yadda da wannan ko kuma in baka yadda da wannan ba to ƙarya kake kana tuhumar jikan annaba da cewa mahaici ne wannan ne abin da zai faru wannan ita ce natijar mu kuma kaga da muke goyon bayan ahalin baiti na gaskiya ba na munafunci ba babu yadda za a yi hasan ya goyi bayan mutum ko mu goya mai baya ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba hassan ya goya wa mutum baya mun kuma mace ba zai yiwa kuma sannan da kai yanzu da take rayuwa a sakkwato ko a kano ko a wani guri ko a wata kwana wadda kwanan ma la mahalla la hamilul da Hassan da ya zauna da mu'awiyar da kai da shi wa ya fi sanin wani kai ta ina ka gano munafiki ne amma shi da ya rayu da shi bai gano haka ba har ya shugabancin al'umma ya bashi ta ina ka gano ta ina ka gano wannan to bari ku ji abin da ya faru domin matsalar shine ba a ɗauko ma wai a tarihi mai ya faru ne rigimar nan ta faru yanzu idan ana zaune a sakkwata lafiya lau ba rigima sai ɗaliban wani malami suka tashi suka kai hari ga wani malami suka kashe shi sai ɗaliban wancan malamin suka tashi wajen kai farmaki akan ɗaukar fansa sai rikici ya hau ne gari ya kasa zaman lafiya billahi alaikum suwa ne ne mutanen da suka tada rigima kuma suwa ne fitinannu ba wanda suka fara ba sai da na usman sun ce wai wai su ba na wai tun da annabi ya magana akan kisan Ammaru to za su yi magana akan kisan Ammaru, amma kisan da aka yi wa usman to babu nasti shi yasa ba za su yi magana akan kisan usman ba wai ba nasti Allah ya tsini wa magari al-imam at ya kawo a hadisi mai lamba ta 3705 hadisin nu'man bin bashir daga nana aisha take cewa annabi ya faɗa wata rana ya ya usman ya kai usman innahu la'alla allah yuqammituka qamisan annabi yace masa tabbas nan gaba Allah subhanahu wata'ala zai dauki wata riga ta shugabanci zai sa maka fa in araduka ala qalbihi duk nan da mutane suka taso suka ce ka cire wannan rigar ta shugabanci annabi ya ce wa sai na usman fala ta khala abu lahu kakka da ka cire rigar annabi ya ba shi wannan wasiyar sannan hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da takwas hadisin abdullahi dan umar ya ce wata rana zakara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fitinata annabi ya ba da labarin jarrabawa da za ta faru ta fitina tsakanin rigingimu tsakanin musulmi faƙala sai annabi ya ce ya tsutulu haga ha mazluman ya ce a cikin wannan fitinar sai an kashe wannan yana wanda aka zalunce shi to sai ce yana magana ne da usman usman to mai da'awar cewa idan ya ce babu abu babu ko kwamfuta ba ta yi ta kawo ba sai suka ce wai suna da awa ne da nasi to ɗayan zai faru ko dai ya zamanto da awar da yake ta karatu ya karanta komai ya yake ba komai ya karanta ba in ko ya karanta komai to ya san akwai wannan nassin shi ma fiye da usman annabi ya nuna cewa za a kashe shi an zalunce shi ɗayan biyu zai faru Dan allah bari ku ji irin yanayin kisan da aka yi amfani da shi wajen kashe fiye da usman hadisi ya tabbata da sumama bin hadarin al-qurayshi ko alƙushiri ƙara yasi shahid dara hina asharafa alaihim usman Ya ce na halarci gida lokacin da aka tsare sai da na Usman ya ce فقال يتئتوني بصاحبكم الذين ألباكم علي سيدنا عثمان yace ku je ku zo min da wasu daga cikin mutanen da suka zo suka kawo wannan farmakin domin an ɗibo mutane daga Misira da Iraki da ina ne da ina ne qala yace fa zi abin ma ka annahuma jamalan au ka himara ne. Ƙara fa ashrafa alaihim Usman surikin annabi Muhammad ba a duk duniya ba a taɓa wani mutum da ya auri ‘ya'yan annabi guda biyu ba sai sai da na usman da haka ake kiran shi ake ce masa zunnurai ne ma'abucin haske guda biyu sai da na usman amma aka zo aka ɗebo wasu mutane daga wani gari suka zo garin annabi muhammad suka tsare shi aka hana shi fitowa aka mai kaza aka mai kaza lokacin da sai da na usman ya leko faƙali sai ce an shi dukkan billahi wal islam ina haɗa ku da allah da kuma wannan musuluncin hal ta alamun anna rasulullahi sallallahu alaihi a qadima madinata? kun san annabi ya zo garin madina walaita ta azabin zai da bi'ir rumat babu wani ruwa da za a sha mai daɗi in ba birin rumar ba fa qala rasulullahi annabi ya miƙe cikin mutane yake man yashtari bi'ir rumar فجعل الدلو مع الدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة وريت والنجيجير يزوي في بروا تارد بوغنا رقوة مسلمين النبي يسي دوان ليسي والنجيجير نيكم أنا لا من شيء مسا الله بباش قلاء الجنة yace fashtaraytuha min sulbi mali yace kun san ni na fito da tsantsar dukiya ta na sai wannan rijiyar yace fa antum al-yawma tamna'uni yace amma rijiyar da ni na siye ta a zamanin annabi kuma annabi yayi alƙawari yace duk wanda ya siye wannan rijiyar Allah zai bashi aljanna yace amma yau rijiyar da ni na cire kuɗina na na siye musulmi suke shan ruwan za ku hana ni an min minha hatta asharaba min ma'il Ya ce amma yau kuma rijiyar yanzu ina jin kishi ina komai za ku zo ku tsare ni kuma ku ce ba za ruwan ma ba zan sha ba kun san an yi wannan qalu suka ce na gaskiya mun san ya kai kai ya ko mun annabi ya maka alƙawarin aljanna fa qala yace anshidukum billahi wal islam ina hada ku da Allah hal ta'lamuna anna al masjid daqa bi ahlihi kun san da annabi ya zo madina ya gina masallaci masallaci yawa mutane kaɗan faƙalar rasulullahi annabi ya ce man ya shiri buƙa ta ari fulani waye zai ce gidan wani bai zi da ha fil masjid bi khairin lahu min hafil janna a ƙara faɗin masallaci annabi ya ce duk wanda ya sai gidan wani aka tsara masallaci ni kuma na masa alƙawari Allah zai bashi gida a aljanna yace fashtaraitu min sulbi mali sai da na usman yace kun san ni na fito da kuɗi na na siye gidan wani aka yi expanding da masallaci yace fa an tuwal yawma tamnaquni an usalli fihi raka'atayn yace masallacin da na siya aka faɗaɗa shi yanzu masallacin ina shugaba kuma ku zo ku tsare na a gida ku hana nan mutum ya sallah a ciki ina so ku kalli ta'addanci idan sayyidina ammaru ya fita yaki an kashe shi annabi ya ce musu wanda suka yi kisan alfi'atul bajiya tare da makami ya ɗauka, kuma suwa suka janyo wannan rigimar har aka kashe ammaru ba mutanen da suka zo suka maka na usman wannan ba amma mutanen nan saboda rashin adalci ba sa maganin irin wannan rashin mutuncin da aka yi matsayin na usman da ya faɗi haka kalu na musu suka ce eh, mun san an yi haka kala sai sai da na usman ya faɗa na ga lokaci ya ja ƙwaran gasken gaske kuma wannan kadiyar tana da muhimmanci da ya kamata a yi saboda ɗauka da aiki kuma ga wasu daga cikin shugabanninmu na ahalus sunna wato a kungiyance sun kawo mana ziyara wanda a ƙa'ida ya kamata a ce mun ba su lokaci sun yi magana ga kuma matsala ta sahabban annabi muhammad a gabanmu da haka da izinin allah mutane su yi mana haƙuri gobe daga nan inda muka tsaya za mu tsora sai mun cire matsalar nan mun kai a ƙarshe wannan shine saboda haka duk wanda ya ci bashi wajen takarar sunnan annabi muhammad wajen taɓa mutuncin sahabbai wajen taɓa mutuncin gidan iyalan gidan annabi ya sani ya ci bashi kuma na rantsi da Allah ya biya wannan shine to da haka mun ce maka malamai bane amma za mu iya kokarin mu bi yadda za a yi waɗannan mutanen da kariyar da Allah ya ba su da kariyar da annabi ya ba su sai mun ba su kariya da izinin Allah amma a je a riƙe ka kalli irin yanayin kisa na wulakanci da aka yi masa na Usman amma ba a maganin cewa an kai sai na Usman ba a maganin kaza kaza kaza Allah ya ƙara wa waɗannan mutanen yadda da haka da izinin Allah gobe ne insha Allah za mu zo da su diya'u da suke baya da su bayanan wasu Allah sai a ji abin da waɗannan mutanen suka faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh